Amana Ya bai namu na kauna ne me za ki ce min na ji Ka rike duk wanda ya yi maso na gaske karka saki dama. Kamar mafarki ne mun bar hagun mu yau mun shiga da ama. Ruwan zuma ne aka ce sauyin na sha kawai zanen likoma. Ya ba da sauran ki kawai dan tsiratar da bai karya fama rashin masoyi ba daɗi na ga haka ya sa wasu suma ai babu ji babu gani idan ya so za ya sayar ma idan akwai rai da rawo aure da ke za nema cikin rai ba kamar ke bana shaka ne ko ta ina zan faɗi sake da bambanci ai gun shukar dawa da haki na shiga su ni ma na shiga ki na kasu so mi ga daga ki na ka kauna ni ma ka kin shiga na ki bai na cuta ba